Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadun Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Ya jama'a mu nemi kowa da kowa fatan alkhairi sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a wannan gida mai albarka A cikin ikon Allah a wannan rana kuma mai tarin albarka wato Juma'a mun zo maku da muhimmin sirri na dafa'i mai ƙarfi. Wannan dafa'i ne da zai amfanar da kai wurin mayu da jinnu da shari na mutane. wannan insha Allahu in aka yi amfani da shi ko da akwai maye ya kama mutum Ya yi amfani da wannan sirri insha Allahu zai samu waraka sannan in har bai kama shi ba insha Allahu mutum zai fi ƙarfin maye zai fi ƙarfin jinnu zai fi ƙarfin mutum amma fa da ikon Allah wannan sirri sirri ne mai ƙarfi yana da girma yana da kyau a samu a dinga amfani da shi duk bayan 'yan lokuta. Ko da a wata biyu ne a ce ana cire sati guda ana wannan aiki duk bayan wata biyu ka samu sati guda kai wannan aiki to insha Allahu za ka amintu, za ka kubuta Allah zai kare ka daga dukkanin wani sharri na mutum da na aljani da na miyagu. insha Allah. Yanda ake wannan sirri mai girma za a rubuta wannan aya kamar yadda ake ganinta ƙafa arba'in da ɗaya ƙafa sai a rubuta falaki da nasi ƙafa uku uku falaki da nasi ƙafa uku uku sai a wanke idan aka wanke a cikin ruwa sai a samu garin alki alki sai a daka shi a zuba a balbaɗa garin da kuma garin sassaƙen tsamiya sassaƙen tsamiya da kuma sassaƙen ƙawari eh, wato in kana so ya yi maka tasiri sosai wurin abubuwan nan uku da muka faɗa to ka haɗa waɗannan sake-saken guda uku e ka haɗa wato sassaƙen tsamiya da sassaƙen ƙawari sai kuma a samu alki alki a daka shi e a daka shi duk a maida su gari sai a haɗe su wuri guda duk in an yi rubutun sai a barbaɗa sai a sha sai a barbada sai a sha ga wanda kuma inda yake kila babu a rubutu za a iya za a iya karantawa a tufa wannan aya arba'in da falakin ma a tufa kafa uku nasi ma a tufa kafa uku sai a samu waɗannan abubuwa da muka bayani sai a daka su a su zama gari sai a barbada insha Allahu ta'ala a yi sati ɗaya kullum a yi a yi sati ɗaya to insha Allahu ta'ala zai ɗauke ka wannan dafa'in tsawon lokaci tsawon lokaci zai ɗauke ka amma dai yana da kyau a ce duk ko da bayan sati bayan wata biyu ana ƙara maimaita shi saboda kamar yadda muke faɗa shi su abubuwa na dafa'i ba sa yawa a cikin jikin mutum sai dai a ce sun yi ƙaranci. Eh, sannan ko da baka samu ainihin wato sauran saƙe saƙi ɗin ba za ka iya yi da ko da na tsamiya shi na in kai da na tsamiya a ya ta'allaka ne ga jinnu kaɗai dafa in jinnu kaɗai in kai da na ƙawari kaɗai ya ta'allaka ga mutane sharrukan mutane in ka haɗa kuma da shi ainihin in kuma alki ɗin kaɗai aka sa shi kuma ya ya danganci abin da ya shafi mayu wato miyagu. Ito eh amma in ka haɗe duka zai fi ƙarfi kaga abin zai fi ƙarfi idan aka samu su duka. Amma idan ma ba a samu su dukan ba, eh in ɗayan aka samu in dama da na miyagu aka fi bukata to ana iya samun alkin shi kaɗai sai a daka. In na junnun aka fi bukata ko da ba a samu sauran ba sai a samu ko da sassaƙen tsami sai a daka sai a zuba. E, in kuma wato shi sharrin mutanen da ake bukata ba a samu sauran ba a kawarin shi ne aka samu to shi ma ana iya dakawa a barbada a ringa sha ba wani abu e in dai ana so ne ya yi ƙarfi kamar yadda muka yi bayani shi ne za a haɗe su su uku e duka wuri guda in kuma ba su samu ba sai a amfani da waɗanda suka samu insha Allahu ta'ala wannan dafa'i ne sosai a dafa'i ne mai ƙarfi insha Allah duk wanda ya yi aiki da shi tun ranar da ka fara sha sai ka ji yanayin jikinka ka ƙara samun ƙarfi da kuzari a cikin jikinka mm-hmm. insha Allah saboda wannan sirri yana da girma sosan gaske Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya sada mu da dukkanin alkhairansa nan muka zo karshen wannan sirri ma'asalam